baki mai yanka wuya. Shin menene ƙarfi ko damar da jam'iyyun siyasar Najeriya da 'yan takararsu suke da shi na lashe zaben shugaban ƙasa? Kuma ina ne kowannensu yake da gibi? Jama'a Assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun soma tattaunawa da Farfesa Bello Muhammad Bada, shehin malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi kan lamuran siyasa, inda ya yi mana fashin baki kan jam'iyyun siyasar Najeriya da kuma 'yan takararsu na shugaban ƙasa, a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben ƙasar. A ci gaba da fashin baki kan zaben farfesa bello bada ya yi tsokaci kan tasiri da karfi da damar da jam'iyyun da 'yan takararsu suke da shi a zaɓen mai zuwa da kuma watakila ɓangarorin da kowannensu yake da wani kalubale ko gibi to wata in ka duba yadda aka kasa najeriya kusan kashi shidda akwai kashi uku a arewa akwai kashi uku a kudancin najeriya daga arewa kashi guda wanda ya kunshi arewa ta yamma sun hi kowa yawan kuri'u waɗanda suka yi rajista in ka dubi gehen yarbawa sun yi kowa yawan kuri'u na biyu daga nan sai ka koma kuma arewa ta gabas kusan su ne za su zama kamar na uku to ga arewa ta yamma suna da gwamnoni kusan in ce guda bakwai shidda duka 'yan jam'iyya guda ne kuma ita ce jam'iyya ta shi ahmed bala tinubu in ka duba kudancin abin nan arewa abin nan kudu yammacin ah, ah, kudu yamma wata kasashen yarba za ka ga kuma su ma za ka iske jam'iyyar kamar tana da rinjaye ita ke rike da legas da kuma wasu jihohi kuma in ka dubi ita kanta oyo alama ta nuna shi gwamnan akwai matsala tsakanin jam'iyya ta pdp da shi to in ka koma arewa ta gabas ita kuma ɗan takarar shugaban mataimakin shugaban ƙasa mataimakin shi bala ahmed tinubu kuma can ya fito sannan kuma ɗan ƙabilar mishki suna waɗanda mutanen burabisko ɗin nan to ɗan ƙabilar su ne to kuma su ne ke yobe suke da yawa a yobe suke da yawa a maiduguri to kuma ga waɗanda ke nazarin siyasa da tarihi suna ganin su mutane <laughs> ne masu son nasu fiye da kowa to kaga akwai wannan to shi kuma in ka dubi eh, na biyu akwai ƙarfin watakila gwamnati mai ci a kasancewar jam'iyyar sai ta take mulki akwai wani tasiri da wannan zai kara masa watakila watan tasiri na gwamnati daga mulki an yi sa'a shugaban ƙasa muhammadu buhari ne ya yi suna akan ba mutum ne mai kauce hanya domin shi taimaka ma ɗan takara haka nan ba to sai dai yaren shi waɗanda yake suna tare da gwamnati suna da ƙarhi kuma suna da alƙawula kuma suna son kada su ɗaga buɗɗa da aka yi a gane ta ga hili to za su yi ƙoƙari iyaka gwargwadonsu ko ba don ɗan takarar ba domin kada ƙilu ta jawo bau To mu kuma shi bangaren jam'iyyar PDP da dan takarar ta tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar wace irin dama yake da ita shi kuma ta wata kila da zai amfani ita ya sami nasara a zaɓen nan. To kaga tsohon dan siyasa na kware da gaske wanda an san shi kuma ya kware kuma ya mataimakin shugaban kasa shekara takwas. Kahin shi mataimakin shugaban kasa ya yi takarar gwamna. Kusan za a iya cewa ma ya ci takarar gwamna jihar kafin sannan kuma sananne ne ga abin da ya shafi siyasar najeriya ya san mutane mutane sun san shi yana hulɗa da mutane kwarai da gaske yana da irin wannan sannan ɗan arewacin najeriya ne ya hito daga arewacin najeriya akwai alama cewa ba kamar irin da aka mara buhari ba a biyar amma ana ganin hitowa ta daga arewa za ta ba shi dama mai yawa kuma in ka dubi iyalin shi yana da ƙoƙari na auratayya tsakanin ƙabilu za ka iski ko a ƙasashen gabashin kudancin najeriya irin da muke ce ma eh, ibo za ka iski ba zai rasa aure daga can ba a wajen wajen kuma yammacin abin nan kudancin najeriya wajen yarba ba zai rasa auratayya daga can ba da kuma abokanin hulɗa na kasuwanci da abokanin siyasa yana da su kwarai ya san mutane wannan za a iya taimaka mishi kwarai ga iya lashe zaɓe sannan kwararre ne wajen hulɗa da manyan mutane na ƙasa hadda sarakuna ba shakka yana da ƙalubale na shugaban ƙasa wanda yawa mataimaki ba a zaton wanda ya maka mataimaki har kuka shekara takwas ya fito ƙiriƙiri kiri ya kware maka zane a kasuwa akwai wannan kalubale yana da shi yana da kalubale kuma irin na siyasa irin ta najeriya ta kabilanci cewa a'a wannan lokaci namu ne na kudancin najeriya ne don haka sai an bamu akwai gwamnoni da ake takaddama da su to amma kuma wannan baya hana a yi nasara wajen zaɓe ya danganta daga yadda a matsayin na shugaba ya hulɗa da mutane yayye kuwa da makamantansu ba zai iya hana shi kai labari ba. mu je ga sauran 'yan takarar su ma akwai wani abu da ake gani kamar wata dama ce da kake ganin za su iya lashe zaben kamar shi kwankwaso da kuma peter obi da kuma jam'iyyunsu to watan kasan ita jam'iyya ta leba tana da ƙarfi a ƙasashensu na inyamurai ga matasa da kuma ƙananan 'yan boko da kuma duk inda ɗan ƙabila su shiki duk inda ka gane shi a ɓangare na najeriya hakikani ko bai gaya maka ba peter obi yake yi ko bai gaya maka ba kaga ashe an gina abin akan kabilanci watan tun sadda an ka kafa jam'iyya ta pdp ta fara kafa gwamnati ta 1999 'yan kabilar ibo suna ganin tamkar suna da hakki gare ta suna da biyayya da ladabi da jewa mata kuri'a kuma suna tawanta ganin cewa wani lokaci zai zo ita ce za ta ba su dama takarar shugaban ƙasa to wannan karo da ba su samu takarar ba shi ya taɓa su kuma in ka duba shi yasa sun kahi hileba fati ai ba peter obi kadai ba ne in kana ganin take take kana ganin kamar ma an yi karhin shi ba shi kadai ba ne suna son su nuna wani misali wata in sun ka dace can ƙasarsu kuma ya lashe mafi yawan kuri'u na shugaban ƙasa sun san bai kai labari amma dai za su ba da wani darasi suka son su ba waɗanda ke ganin kamar ba su da yawa ba su da yawan rashin yawan siyasa ba su da tasiri mai yawa ga siyasa to za su aika wani darasi to kaji inda babbar matsalar su suke watan cewa ko bai abin nan ba ya iya ɓata ruwa Eh, ko bai sha ba to sai shi ɓata ruwa amma in ban da haka nan to babu inda za shi na a tukwankwaso in ka duba siyasa kano ka dubi lokacin su sardauna neho sun kai su ba tashi hankali ba ne ga kanawa in ka duba lokacin shugaban ƙasa alhaji shehu usman aliyu shagari iprp sun kai bai hana zumunci mai kyau ba tsakanin marigayi aminu kano da kuma marigayi shehu usman aliyu shagari bai hana ba don haka su kanawa sun saba yin tasu jam'iyya daban amma shi ma in kaga wani tasiri ya yi shi mai yawa shi ne a kano watan abu ne kuma siyasar kano din yanzu ga sai a ganta kamar tana tsakanin shekarau kwankwaso da ganduje to amma kuma tana iya wa jam'iyyar pdp banna ko ba 'yar kaɗan ba hade idan an yi aiki da abin da kotun najeriya ta ci wadda ta ba da takarar shugaban tagarar gwamna na pdp a kano ta ba dan gidan abacha ta anshe daga dan gidan ambasada wali to kuma dan gidan abacha mutane na gani ne kamar yana dasawa mai kyau da shi kwankwaso to kaga wannan ya kawo matsala ga ita kanta jam'iyyar ta pdp mai karfi a nan a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin farfesa bello muhammad bada da kuma jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.